Bismillahir Rahmanir Rahim. Ni da shi, kashi na sha biyar. Idan shi ya lumshe sannan ya bude su a kaina ya ce, haka kawai nake fargaban ki juya min baya, don wannan karon ba zan iya jurewa ba. A dacin na ɗanɗani zafin son musu wani, amma yanzu da na san daɗin ka so a soka, ba na jin zan iya jurar rasa ki. hannun shi biyu ya sa ya tallabo fuskata ban fara son ki da wasa ba a lokacin da na yi tozali da ke a kallo a kallo ɗaya kibiyar son ke ni wannan zuciyar halicce ta ne domin ke ne ko kin san sanyin murya ki kan ya ruhi na kamar yadda sanyin damuna kan sanya ya gangar jiki bana tunanin akwai wani abu mafi girma da muhimmanci cikin zuciyata fiye da soyayyar ki da ƙaunar ki nasara ta farko da na fara samu a rayuwata ita ce ta mallakar ki a matsayin matata my love for you is everlasting It will never grow old and it will never fall away. I will forever love you. Ban san sanda na fashi da kukan jin jin abin da Yarima yake faɗa min ba. baki na hada da na cikin matukar farin ciki, ido ya zara cikin mamaki yadda nake kisan ɗin shi, kafin daga bisani ya shiga taya ni na muka faɗa duniyar ma'aurata. Rungume nake ina kukan shiga ɓarar rashi na yake na shafa bayana tare da hura min iska a cikin kunne na. Cikin zuliya ce, kin dame da kuka. Ba ke kika fara jawo ni ba? Hararai shi ne ina turo baki. Ai ban ce a yi wannan ba. Ki ce Allah baki ji daɗi ba, na faɗa da dariyar shaƙiyanci. Kuka na sa ina buga masa filo. Daga yau ba ruwana da kai har mu je gida kuma kar ka ƙara min magana. Dariyan yaƙi yariya yake yana ƙoƙarin rike ni ina ta kubcewa. Har ya samu ya rike ni jikin shi haba bebe Idan kika ce ba ruwanki da ni, ai na shiga ɗari ba wai wa zai bani zuma in lasa idan ba ke ba. Kin ko san yadda kike da sweet kuwa? kawo kunnen ki na faɗa miki raɗa ya min a kunne na ihu na sa wallahi ban yarda ba haka muka shiririci har dare yayi nisa sannan muka kwanta rungume da juna wasu ba ta gari kwance nake jikin shi duk na yi laushi na galabaita saboda amai da na tayi a cikin jirgi duk da taimakon da ma'aikatan jirgin suka bani gyara mun zama ya jikin shi ganin bacci ya kwashe ni hankalin shi ba karamin tashi ba da ganin yadda na galabaita a cikin tafiyar da bata wuce awa ɗaya ba don haka yake allah allah jirgin su ya sauka su zarce asibiti shafa min fuska da na ji ana yi ne yasa na bude na kan fuskar yarima na sauke ganin sorry my princess na tashe ki daga bacci min iso wai ga nan gefe na ba kowa duk an fita zabura ne zan tashi ya saurin rike ni ganin yadda jiri ya ɗebe ni zan yi ba ki biya hankali mana baki gani baki da lafiya ne ya faɗa cikin damuwa shiga fuska ne ni lafiya ta kalu kawai na ne yake ciwo ɗazu shi ne yasa amma yanzu kuma na warke hannu na shiga ja hannu na ya shiga ja ka tashi mu tafi Kowa ya tafi sai mu kaɗai. Tashi ya yi, ina rungume a gefensa, dai hannun shi riƙe da jakata. Muka fito. Hasken rana da ya lalle min fuska ya sa na sa hannuwa na kara fuskata. Nan take wani farin ciki ya diran gani ganina a ƙasata Najeriya, wanda mu da gida shekara da wata biyu kenan. Ganin mutane bai sa Yarima ya cire ni a jikinsa ba, sai ma ƙara riƙe ni da yake ganin ina ƙoƙarin zamewa. da mumina na fara ido sannan dandazon mutanen da suka zo tare mu wanda har da dadi na ban san sanda na kubce a sa na ruga da gunin rungumin mumina na na fashe kuka ba shafa bayana take cikin rarrashi barkan hundota mai na kuka kuma Yarima kuwa tsayawa yayi cikin bugawar zuciya ganin yadda Roland ta kwasa da gudu shi tsoron shi daya kar ta faɗi yadda ba ta da lafiya. Soke ajiyar zuciya yi da ta fada jikin mumi. Karasa ya wurin dadi suka gaisa cikin girmamawa dadi mai murna dawowa sannan ya gaisa da mu wacce har yanzu ina jikinta duk da haka ban daina kukan ba cire daga jikinta ta yi ta nuna min da da ke tsaye yana kallon mu kunya ya kama ni da na ga yadda yake kallo na cikin sha'awar yadda na koma gaban shi na nuna maimakon na rungume shi yadda na saba sai na durƙusa na gaishe shi da sauri ya tada ni tsaye ya rungume ni yana shafa kaina welcome back daughter cikin kunya na soke kai jikinsa hannu ya kama ya ja ni zuwa gurin yarima inda yake tsaye tare da ibrahim dogarawa sun zagaye shi suna masa kirari suna ganina suka zube ƙasa gaishe ki gimbiya matar sarki gimbiya matar yarima ta kawunki lafiya barka da isowa iran ya dafa yarima gaskiya maimakon wannan tafiyar ta yi matuƙar karɓanka ka kai da kai ƙiba ko nake ango ban kai ka ba menene sirrin ya faɗa cikin shakiyanci nuna shi yarima yayi ba na son wulaƙanci ba to da ni menene in ba ango ba kai ne farin shiga idan kana son sirrin ka biyo ni dariya ya saka shegen sama shegen sama kana ta wanka Allah dai ya sa kana bin yarinyar mutane a sannu harara ya maka mishi a'a da gudu nake binta kama baki daga abun arziki sai ya zama na ya bude baki yana shirin bashi amsa na muka iso bude mana motar aka sai da ya saka ni sannan ya zagaya ya shiga inda aka bude mai sallama da dadi Ibrahim ya ya shigo muka tafi laifawa ne jikinsa na sa kaina saman kafin shi gyara min kwanciya jikin shi yana shafa kaina ya aka yi ne beauty ko jikin ne kai na girgiza ba komai kawai na ga jini cikin tausaya ce sorry yanzu za mu isa gida sai ki huta ba mu wata doguwar tafiya ba motar ta tsaya ta da ni ne wanda har bacci ya fara kwashe ni da ido na min alamar mun iso wai gawa ne na kalli windo dogare ne birji a farfajar wurin kuma muna gidan mai martaba kwankwasa ya yi bayan mun gyara zama da hanzari ya bude tare da rutsunawa yana kwankwasa yana kwasan gaisuwa ba tare da ya gula shi ba ya fito cikin kasaita da iza jikin jinin Jinin mulki na gudana a jikin jikinsa, bude min yana na fito cikin sanyi jiki ganin yadda ya daura fuska lokaci ɗaya fitowa ne muka shiga takawa tare dogarawa sai zubewa suke yi suna gaisuwa har muka shiga cikin babban fada. ciki yake har gaban sarki mai martaba muka kai gaisuwa sannan muka gaisa da manyan fada muka zauna gefe ni ko kai na sunkuye kasa saboda kunya. Barka da dawowa aka mana tare da ɗan gajeren nasiha sannan aka salame mu muka shiga ciki. Salama muka yi kofa shiga falon Umma tana zaune ko yangina ta hidima tana hikimce zaune cikin ƙasaita amma amsa mana ta yi cikin murna ganin mu. Tsugunawa ne. don gaishe ta. Ta yi saurin ɗaga ni taso taso dauta kar ki wahala. Ta zaunar da ni kan kushin kusa da inda yari mai zauna. Mun same ku lafiya Umma ya faɗa. Lafiya kalo babana me yasa ba kai wannan yarinya gida ta huta ba daga baya ai sai ku zo ku kalli yadda ta galabaita baka tsoron wata matsala ta same ta ne ta same su ne tashi tsaye yanzu za mu tafi tun da dama mun biyo mu gaishe ku ne don za kwana biyu kafin na fito ita ba ta lafiya amai tai ta yi a jirgi kuma kalli kafanta yadda ya kumbura subhanallah shine ba ku zarce ta ga dato ba ai shi kumburin ai dole ne tunda ta daɗe tana zaune maido a ƙara tambaya ta gare ni ya kike jin jikin ki yanzu kai na tsunkuye cikin kunya na ce bana jin komai umma na warke kin ji ko umma haka take cewa wai bata so mu je asibiti ita tsoron allura take kallo na ce ki hakuri dauta ba za a miki allura ba saboda lafiyar ku za ki ji kin ji To Umma, ta baki ya yi, ta ji, a nan Umma, amma ba inda zata A'a, ba ruwanka, ai za ki koro ta? Kai na ɗaga mata, to ku tafi gida, an shirya muku abinci a can salama muka mata muka tafi. Tana shirin kwanciya ya salama ya shigo da murmushi ɗauke saman fuskanta. Na waigo ƙarasowa ya yi zagayau hannunsa a saman ƙuguna, hannun shi na riƙe, jin yana, hannun shi na riƙe, jin yana min wani salon shafa ciki na kasa da murya ce, Mai sirrin wannan hips in Sai ƙara faɗi yake. Jiya ne muna fuskantar juna. Akwai wani sufuri ne bacin kai? Jira ya ɗaga rili. Zo in gani. Ya kawo ni saman gado. Cikin shagwaɓa na ce, ni dai bacci nake ji mai Abdul. Ai baccin zaki, ai baccin zan sake, kar ki damu. Yana sake wani malalacin murmushi. kun shagaba na saka, ni dai ban yarda ba. Kwantar da ni ya yi kan gado, shi ma ya kwanta tare da jan abin rufa ya rufe mun. Wani karatu ne zan koya miki mai daɗi. daga nan ya shiga biya min ya shiga biya min sabon darasin shi mai wuyan gogewa cikin zuciyar mutum tun ina rokewa har na bada bori na bada kai bori ya hau labarin yake ba su tafiyar da zai yi zuwa abuja kan wani mitin da za su yi jibi sai bata take ibrahim ya yi salama sai da ta gyara zama sannan ya rima ya bashi izinin shigowa tunda shi ya tsaya jira daga fitan da zai iya zama yayi suka gaisa da rima saurin gaishe shi na yi saboda ina jin kunyar yadda yake gaishe ni ta tsigar hiramawa ni kuma bana so ina amarya sumayya tana gaishe ki tana nan zuwa muku sanda zuwa insha Allah kafin ta zo zan riga ta zuwa ganin ɗakin amarya tashi ne don ɗauko mashi ruwa saboda masu aiki ba su hayowa saman yarima da kallo ibrahim ya biro da shi tabo shi yarima yi haka za ka bi matata da kallo fuskar shi a ɗaure hm, mutumi na ba dama daga rasa waccan har ka ƙara ƙunsa mata sabo cikin shakiyanci ya faɗa yana ɗago mai gida yarima mai ce ban gane ba me aka ƙunsa ciki nake nufi wake da ciki kar ka ce min baka sanar da tana da ciki ba dariya yarima ya sa kai likita to yau likitocin naka bai baka daidai ba matata bata da komai be serious mana yarima ka kula da ita mana da ba haka take ba baka lura da wasu canje canje daga gare ta ba ya sake mishi wannan tambayar ido ya kura tana shigowa da murmushi saman fuskarta sai yanzu ya kula da yadda take sake cika haskenta sai sheki yake ta sun kara girma tare da hips ɗinta da suka yi fadi suka baje tabbas biri ya yi kama da mutum amma zai bincike ta yaushe hakan ya faru tana da masaniya ko a'a washe gari zaune nake gaban madubi ina kwalliya bayan fitowa ta wanka bude kofa ya shigo ta madubi muka sakar ma juna murmushi bayana ya rinkufo da kansa yana shakan kamshin turaren da na fesa yana lumshe ido ki sauri ki shirya kusan awa biyu fa ina jiran ki miƙewa ne kaga na gama kaya kawai na saka miko min su ga sunan kusa da kai hannu ya sa ya dauko mata cutlass mai ruwan baki an masa ado da ruwa birane da zanen fulawoyi jajaye ɗinkin riga da siket ne yana kallon ta yadda ta ɗamke inda siket din ya ɗamke ta sam da kyar ya shiga hura ma cikin ta ido ya yi, ganin yadda shafaffen maranta ya ɗan tasa wanda ta sa siket ɗin ya matse cikin. Ganin tana shirin sa riga ya ce dakata. Sauke hannu na yi daga sa rigar da na yi tambayin su na yi ya akai. Matsuwa kusa da ni ya sa hannu ya shafa cikina da ya fara tasowa ya ce lafiya cikin naki yake. Tun kwanan ki na ga ya fara wannan girman da tauri cikin shagwaba na ce ni ma ban sani ba ban san me ya same ni ba tunda baya ciwo sai dai kwanan nan ina jin yana motsi ina tsammanin macijin ciki ne tunda kaga yana sa ni jin yunwa da cin abinci da yawa gashi har ya sa saboda ci da yawa ciki na ya fara girma zaka siyo min magani ne na tambaye shi <laughs> a zuciyar ya ce ko dai maganar ibrahim gaskiya ne kallon ta ki canza kaya tunda wannan ya matse ki to ai duka kayana sun matse ni ban san wanda zan sa ba Bari na duba miki ba za a rasa ba. Binciken kayan ya fara ko wani ya ɗauko, daga wanda riga ta ki shiga, sai wanda suke ya matse. Gajiya ya ce, ki sa jallabiya yanzu rana ta yi, gobe idan Allah ya kai mu kafin na wuce sai mu je asibiti kin ga dakto. bata fuska ne, ni fa ba na jin ciwon komai. Kar na je sai an min allura. Ba zan bari a miki allura ba, magani kawai zai baki. To, ya kawo min gida mana. kallo na yayi fuska ba walwala bana son karrama ki shirya ina jiran ki a waje tsugunawa ne na gaisar da umma ina wunin ku umma da farar ta ta amsa min tare da cewa tashi ki zauna sama ina raba ki da zama ƙasa kamar wata bakwa kin ki bari ralot nan gidanku ne kin je kai na tsinke na ce to umma sallama ya shigo tare da gaishe da umma da jiki daga ina kuke yanzu da yamman nan ta jefe mai yarima wannan tambayar sai da ya zauna kusa da ni ya ce mun je can gidansu ne gaisuwa to madalla kun kyauta sai da muka sallar magariba sannan muka zo na cin abinci da aka jera mana buɗaɗɗen abincin yayi ya kalle ni wanne zaki ci ya mutsa ta ni ba zan ci ba ice cream kawai nake son sha wani madanni ya danna a gefen shi sai ga wata baiwa ta shigo ranka ya daɗe me kake bukata akwai ice cream ne a gidan kan sun sunkuya akwai ranka ya daɗe a fridge din ciki ki ɗauko mata roba biyu an gama ranka ya daɗe ta tashi da sauri kuma ta shigo ta kalle ni ta juya ga yarima yanzu kai babana ba za ka bar rika ma yarinyar nan kayan sanyi ba kai ka zauna kana cin abinci ita ka haɗa ta da ice cream umma na ce ta ci abinci ta ce ba za ta ci ba ice cream shi yasa na bata jiwa ta garin ta ki bar shan kayan sanyi kar ya muku ila ki dinga cin abincin da yawa kin ji yarima ne ba ta amsa umma idan ta zauna nan sai ta cinye duka abincin nan a haka ake so ki ci da yawa za ki samu ƙarfin jikinki da lafiya rungume nake jikinsa muna kwance shafa ciki na ya cikin mamaki ce ashe da gaske cikin nan na motsi ba tare da na bude ido na da ke kulle ba na ce kai na. kai ma ashe ka ji ƙara shafa cikin yace ba gashi nan yana ta motsi ba gobe idan Allah ya kai mu ki shirya da wuri kafin na wuce mu biya asibiti ko da ya shiru yakan leka fuskar ta har ta bacci murmushi tare da sumbatar kanta ya rage hasken ɗakin washe gari misali goma suka shirya dan tafiya asibiti har sun kai kofin falo ta dakata lafiya ya tambaye ta na manta waya ta ɗaki gon hannun shi ki sauri ki same ni a falon ƙasa ina jiran ki na faɗa miki karfe sha biyu zan tafi idan kin daɗe ki same ni a mota. Cikin sauri na ɗauko wayata. Daidai matakala na ƙara shi ƙafata ta gurɗe. Nan take na faɗi a kife a kife wato saman cikina wata ƙarar azaba na ƙwala. Yana shirin buɗe ƙofa ji sautin ƙararrawar da ya ƙwaraɗe dukkan ginin da sauri cikin sassarfa ya iso inda take kwance tana murƙusa da gefen cikinta rungumo ya cikin jikinsa yana wayyo Allah na zan mutu cikina tsananin ruɗiya da ya yi sai ya sannu yake mata tare da firfita ta da hannunsa jakadiya ce ta ga taga ta ga bayi da niyyar tashi kuma sai wahala ran suke ta ce mai ranka daɗe ai hanzari a kai ta asibiti saboda lafiya abin da lafiyar abin da yake cikinta sai lokacin tunanin haka ya zo mai da sauri ya cicciɓe ta ya miƙe tsaye gaban shi ya faɗi ganin yadda jini yake zuba a jikinta nan take numfashinta ya ɗauke tashi hankali da yarima ya shiga ba ta lokaci ne wajen faɗansa a sakunne da gudu-gudu ya waje da ita a hannunsa cikin motar da aka buɗe mai ya faɗa direba ya ja da gudu rungume yake da ita a jikinsa bayan mota roland don allah ki buɗe idan ki kar ki mutu ki bar ni please roland ki buɗe idanunki batu da yake ta taya kenan har suka iso asibitin royal care hospital da sauri aka karɓe ta aka wuce da ita emergency unit tsaye suke cirko-cirko ba wanda ya iya zama duk da kujerun da aka da musu yarima kuwa sai ka fara marwa yake tsakanin kofar ɗakin da aka shiga da lodar awa biyu kenan shiru ba dakto ɗin da ya fito tsawon wannan lokacin dafa faɗin shi umma tare da jawo hannunsa ta zauna da shi a kujera yana shirin miƙewa a tare ta tare shi kai haƙuri ka zauna insha Allah za ta samu lafiya ta faɗa tana shafa kansa da gujajen idanun shi da suka canza kala da ƙyar ya buɗe baki ta yaya zan iya zama umma baki ga har yanzu ba wanda ya fito ba umma ba na so na rasa ta ita ce rayuwata mai da kanshi yayi ya soke zama ta kusa da shi cikin sigar rashi kai mata addu'a insha Allah za ta samu lafiya ka faɗa ma in gidansu girgiza kai yi Ibrahim ya iso wurin cikin sa sarfa da ya dafa a ka tashi doctor na san ina son ganin ka sun fito sauran waye ya shi ɗakin da aka sa da Ibrahim ya tare shi ofis ɗin shi zaka same shi yaya jikin natan yanzu ya tambayi likita alhamdulillah ranka daɗe mun samu nasarar tsaye da jinin sai dai abun da ba a rasa ba to masu saurare zan tsaka zan dakata a nan kar ku manta ku subscribe ku like mu like na gaba